To jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. shugaban vladimir putin ya amince da 'yancin kan yankuna biyu da suka balle da ukraine yayin da ake fargabar cewa rasha za ta mamaye makwabce tata in ba da jimawa ba samu kuma gana da wata mata a somaliya mai ɗaukar hoto wadda ke kalubalanta ra'ayoyi game da ainihin irin aikace-aikacen da mata za su iya yi a ƙasar fadar kremlin ta ce shugaba putin ya yanke shawarar amincewa da 'yancin kan wasu yankuna biyu da suka balle daga ukraine waɗanda a yanzu ke ƙarƙashin 'yan awari masu goyon bayan rashar ana hurgaba cewa rasha za ta iya mamaye makwabciyarta ta nan ba da jimawa ba tun farko mr putin ya tattauna da manyan jami'an tsaronsa akan rikicin na ukraine ta talabijin a daren nan kuma fadarsa ta ce ya shaida wa shugabannin faransa da na jamus aniyarsa ta sa hannu akan dokar da za ta amince da yankunan donetsk da luhansk a matsayin kasashe masu 'yanci. jami'an yamma sun ce rasha ta tara dakaru fiye da dubu ɗari da hamsin kusa da iyakar ukraine kuma tana ci gaba da yin hakan to bari mu shi abin da shugaba vladimir putin din ya ce a taron da ya yi da jami'an tsaronsa wanda aka watsa a talabijin amfani da ukraine domin yin fito na fito da kasar mu na nuni da wata babbar barazana sosai a gare mu. to kasashen yammacin duniya da yana fargaba cewa rashar za ta iya fakewa da amincewa da bijirarin yankunan ukraine wace mamaye ukraine din watakila a tsara kai farmakin kama akan masu magana da harshen rashanci don ta samu kubai kadi ta bakin ministan tsaron birtaniya ƙara jibge waɗannan dakarun wata dabara ce ta shirin yaƙi da farfaganda sannan kuma kafofin yaɗa labaran rasha na yin zarge-zarge na ƙarya waɗannan ba abubuwa ba ne da gwamnatin rasha ke yi da ke nuna cewa da gaske take ba ta da niyyar mai kasar ukraine kamar yadda ta sha nanatawa to rasha dai ta sha musanta cewa tana shirye-shiryen mamaye ukraine ko kuma ikirarin da kasashen yamma ke yi cewa tana kai har-haren ɓadda kama to ga alhaji jori kulbali da ƙarin bayani akan 'yan gudun hijirar da ake samu yanzu haka a yankunan da ke ballewa daga ukraine din abun motsa baki bayan sa'o'i a kan hanya mutanen da aka kwashe daga yankunan da ke karkashin ikon 'yan awari sun isa rasha a cikin wani ayarin motocin safa yuliya ta baro garinsu ne tare da 'ya'yanta uku fiye da sa'o'i 24 da suka wuce mun sha wahala sosai Na yi hakan ne saboda 'ya'yana, da ba don su ba da ba mu baro garinmu ba. Wannan shi ne dalilin da ya sa mutanen suka hawo motocin safa. A ranar Juma'a wani jagoran 'yan aware ya faɗawa mata da yara da tsofaffi da su fice daga yankunansu. Ya ce an ɗauki matakin ne a ranar saboda ruwan bam da sojojin Ukraine ke yi. Ƙasashen yammacin duniya dai sun sha yin gargaɗin cewa Rasha na da wani shiri na kirkiro da wani yanayin yaƙi na bogi domin samun wani dalili na kai hari akan Ukraine. Sai dai ga wasu jama'a kamar waɗannan 'yan gudun hijira da za su kwana a wannan harabar filin wasa, al'amarin yana yin tasiri a kansu. Э, za mu iya zuwa wani yanki da bayi da nisa, amma ba ma son wurin da suka yi ta yin kai mu. Mun gaji sosai, muna son mu yi bacci, mu yi wanka, abubuwan dai da babba da yaro ke bukata. Waɗanda aka kwashen dai suna tunawa da waɗanda suka zauna a gida. An faɗawa mazaje cewa dole su yi yaƙi, ciki har da mijin Victoria. Mm, ta ce ba a ba shi izinin fita ba. Yarta ta tambaye ta dalilin da yasa take kuka. An faɗawa 'yan gudun hijirar cewa Ukraine ce ke ƙoƙarin ƙaddamar da yaƙin. ikirari ne maras tushe wanda ukraine din ta yi watsi da shi da ma wasu jama'a suna masu cewa ba za ta taɓa yiwuwa ba ukraine ta takali yaƙi alhali kuwa tana zagaye da dubban sojojin rasha wannan rukunin 'yan gudun hijirar na akan hanya an tura su wata tashar jiragen ƙasa inda aka ba su wasu takardu su ciki domin samun agajin dala 135 da shugaba putin ya yi musu alkawari sannan an saka su cikin wani jirgin ƙasa zuwa gabashin moscow sama da kilomita fiye da dubu ɗaya daga nan. Wasu daga cikinsu dai sun damu suna masu cewar da akwai wani shiri na maida su gida cikin gajeren lokaci, to da ba a kai su nesa ba. Sai dai Rasha ce ke yanke hukunci akan irin waɗannan batutuwa, kuma yayin da ake ci gaba da wannan rikici, babu wanda ya san ainihin abin da zai faru da su a nan gaba. To idan kuna so za ku iya samun wasu bayanan akan rikicin na Ukraine da ma wasu labaran. a shahinmu na intanet bbc.com hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula yanzu kuma bari mu ga wasu labaran duniyar a mali baki ɗaya 'yan majalisar dokokin riko sun amince sojoji su ci gaba da mulki hannun da shekara biyar a watan jiya ya kamata a yi zaben to amma sai sojoji masu mulki suka soke shi ba tsaye da wani lokacin gudanar da zaɓuɓɓukan ba kuma makwabtan malin sun sa mata takunkumi sojoji ne dai suka yi kani-kani a majalisar dokokin malin shugaban mulkin sojan burkina faso paul hari damiba ya yi kiran a gudanar da bincike don kiyasta barnar da aka yi a lokacin juya mulkin da sojoji suka yi ranar 24 ga watan jiya ya ce an kashe wuraren hula biyu kuma an jikata mutane wajejen goma yayin kwatan mulkin a cewarsa kuma ya kamata a kula da iyalan waɗanda lamarin ya shafa. nan da mako biyu ake shirin gudanar da bikin ranar mata ta duniya a shirye-shiryen ranar ta takwas ga watan maris somalia za ta rungumi dokokin kasashe da suka shahi kwadago waɗanda suka tanadi tabbatar da an samu daidaito a wajen aiki tsakanin maza da mata da kuma kawo ƙarshen tursasawa wani bangare ne na ƙoƙarin da gwamnati ke yi na daidaita lamurra domin mata a somaliyar a kwanan nan ƙasar ta kuma amince da wata doka inda a yanzu aka ware wa matan kashi talatin bisa ɗari na kujeru a majalisar dokoki jamal usman na sashen bbc africa eye ya ga yadda wata mata 'yar somaliyar ke kokarin sauya da ɗaɗɗan ra'ayin jama'a game da ainihin irin aikin da mata za su iya yi ka ibrahim mijinyawa da fasarar rahoton nasa maryama umar na ɗaya daga cikin mata masu ɗaukar hoto 'yan ƙalilan somaliya tana yi wa ɗaya daga cikin mutane mafiya ƙarfi aiki ne a mogadishu magajin gari kuma gwamnan yanki amma a kowace rana maza na faɗa mata cewa bai kamata ta riƙa yin irin wannan aikin ba kamata ya yi namiji ya riƙe gida kamata ya yi miji ya kawo a matarsa duk abin da take bukata bai kamata ta yi aiki ba ba a halicce ta don haka ba an halicci jikinta ne domin mijinta amma ba don aiki ba. Sau nawa aka ci zarafina a kan titi? Ana hantarar ki da cewa ke doguwa, ke miya ke ba komai ba ce, haka suke cewa kullum. Me za mu iya yi akan haka? Somalia ba ta da dokokin yaƙi da cin zarafin jinsi, sannan kuma ba ta da kotuna masu inganci. Nan da wasu makonni biyu ne wata sabuwar yarjejeniyar ƙasashen duniya za ta fara aiki. kai tsaye da nufin dakatar da musgunawa mutane a wuraren aiki da kuma faɗa. Amma masu fafutuka sun damu cewa ba za a samu wani canjin a zo a gani ba har sai al'umma ta sauya halayya. somalia ta rattaba hannu kan yarjejeniya guda 26 tun daga shekarar 2014. Amma babu wani abu da ya sauya sakamakon irin wannan yarjejeniya. To idan muna yin abubuwa ne, don kawai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a yi, shi kenan mu ma mun yi. Amma me zai faru? Maryama ta lashe takobin ci gaba da aikinta domin ta nuna wa maza cewa abubuwan da suke faɗa ba haka suke ba. Eh, Na yi imani hanyar da kawai za mu iya kawo ƙarshen wannan abu ita ce idan aka faɗa wa mace cewa ba za ki iya yin wannan aiki ba, ita kuma ta yi watsi da masu faɗar ta ci gaba da aikinta. Tana fatan ta share hanya ga zuri'a mai zuwa ta matan Somaliya. To don kuna so za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku kuma iya tafka muhawara a kan labaran da su a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. Akwai kuma labarai da ɗumi su a shahinmu na Twitter wato at BBC Hausa. To amma yanzu Ashatu Musa ke ta sai an ku daga nan landan.